iyaye na maza da mata abin da ake cira population census cikin turanci shine za a ciraye mutanen ghana duka inda kake duka cikin ghana wannan ranar da za a fara eh, eh, census nan ko za a fara ciraye mu ya yi kama da ka yi kukare eh, ka bari a ciraye ka saboda in an ciraye ana gana mutanen da ke gari-gari eh, mutanen da ke district da constituencies mu duka in ya so in za a raba kamar za a jina schools ko za a eh, bude asibiti ko za a ba ruwa a sha ko a ja eh, fitila a zo ko wani wuri ya kamata a gana mutane nawa ke wannan unguwa mutane nawa ke wannan constituency don shi iyaye na dawaye na ku yan kudi in lokacin ya ke kowa da kowa ya bari a ciraye eh, eh, eh, kowa yadda gwamnati ya samu wannan data ko wannan information a doci a yi development wanga ba butun siyasa ba ne wanga ba butun siyasa ba ne ba butun party ba don shi ka zama ndc ka zama npp ka zama pnc ko wani party kake cikin ya kamata ka bari a ka. You count gets counted.